daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta talata. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin ma na bayan labarai. Akwai mu dauke da shirin nan na kogon san da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda ke bibiyar lamuran da ke faruwa a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya to waɗannan na daga cikin shirin shirin abin da za mu kawo muku a cikin wannan shirin na yammacin nan da yardar allah da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe ni ne dai hassan barka zan kasancewa tare da ku a cikin shirin da yardar allah da fatan kuma za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Iran ta bayyana cewa tattaunawar da za a yi tsakanin Tehran da kuma kasashen da wato kasashen turan nan guda uku za ta kasance bisa hikima da kuma mutunci. kasashen gungun g7 sun ce ba makawa za su bi umarnin kotun icc game da samacin kami firaministan isra'ila benjamin netanyahu harin isra'ila ya kashe sama da mutum talatin a lebanon yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin tattaunawa game da shirin tsagaita buɗe wuta. To yanzu ga jerin labaran dalla-dalla tare da ni Hassan Barka a Iran ta bayyana cewa tattaunawar da za ta yi nan gaba kaɗan da ƙasashen nan na turai guda uku da aka fi sani da itiri za ta kasance ne bisa hikima da kuma mutunci. Da take sanar da hakan kakakin gwamnatin Iran ɗin Fatime Muhajirani ta ce ganawar da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar. zai yi da takwarorinsa na kasashen turai a ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai za a yi ta ne a birnin geneva tare da la'akari da ka'idoji guda uku na mutunci da hikima da fahimtar juna kamar yadda jagoran juyin halin musulunci ya shata madam muhajirini ta ce taron zai hada mataimakan ministocin harkokin waje kuma taron zai gudana ne a kasashen faransa da jamus da kuma ingila tattaunawar za ta mayar da hankali ne kan batutuwan da suka shafi bangarori biyu shiya shiya da na kasa da kasa da kuma halin da ake ciki a gaza da labanon a cewar kakakin gwamnatin ƙasar wato ta gwamnatin ƙasar a ranar lahadi ta gabata ce dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya sanar da cewa ƙasar za ta tattaunawa da ƙasashen turai kan shirin ta nukiliya da ake ta takaddama a kai ganawar dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da taron gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya fitar da sanarwar nuna damuwa kan abin da ya danganta da kumbiya-kumbiya da ta baibaye shirin nukiliyar iran kasashen gungun g7 sun ba da sanarwar cewa za su mutunta wajibcin da yarra rataya a wuyansu dangane da sammacin kame da kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta bayar kan firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Muna nan ta ƙudurinmu ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma za mu mutunta nauyin da ke wuyanmu. In shi manyan ƙasashen waɗanda ƙasar wadda suka fitar a wani taron su a birnin Rome. Amurka dai ba ta cikin ƙasashen da suka amince da kotun ta ICC kuma ta bayyana sammacin na kotun ga manyan jami'an na Isra'ila a matsayin abin kunya da kuma kin jinin Yahudawa. a ranar alhamis da ta gabata ce kotun hukunta mai laifuka ta duniyar wato icc ko kuma cpe ta bayar da umarnin kamin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sayof galant bisa laifukan yaƙi da suka aikata a gaza bisa ga umarnin kotun ta icc ana gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a ƙasashe mambobin kotun su ɗari da ashirin waɗanda kuma tilas su kama firaministan na isra'ila da tsohon ministan sa a lokacin da suka sanya kafa a ƙasashen isra'ila ta kara tsananta kai hare-hare a inda ta kashe fararen hula aƙalla 31 a cikin sa'o'i 24 suka gabata duk da kokarin da kasashen duniya ke yi na ganin an ma cimma tsage ta buɗe wuta har na isra'ila ya kuma raunata mutane 62 a faɗin ƙasar a ranar litinin a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar sojan isra'ila sun kai hari a yankunan tayar harfa da shama a safiyar talatan nan kuwa ƙarshen makon jiya hararen da isra'ila ta kai ta sama sun kashe fararen hula akalla ta 29 a tsakiyar birnin beirut da kuma wasu da dama a garuruwa daban-daban na ƙasar lebanon dangane da harin bam da isra'ila ta kai ta sama hezbollah ta kaddamar da hararen makami mai linzami ko kuma makamai masu linzami kusan 250 zuwa yankunan arewacin isra'ila a ranar lahadi ƙungiyar hezbollah ta bayyana wannan hari a matsayin ramuwar gayya ga hararen isra'ila da take kaiwa ƙasar adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararin isra'ila ke kai wa tun daga ranar 8 ga watan oktoban shekarar 2023 da ta gabata ya haura zuwa 3,768 yayin da adadin waɗanda suka jikata ya karu zuwa 15,699 a cewar ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta lebanon to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran gwamnatin afirka ta kudu ta bukaci da ta buɗe wuta cikin gaggawa a palestine da kuma lebanon a wani bangare na bayanin da ta yi ma'aikatar hulɗa da ƙasashen duniya da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu ta fitar da wata sanarwa domin tunawa da ranar haɗin kai da al'ummar palestinu karo na 47 gwamnatin afirka ta kudu ta bi sahun ƙasashen duniya ne wajen bikin tunawa da ranar haɗin kai da al'ummar palestinu ta majalisar ɗinkin duniya da kuma sabunta ƙudurin da afirka ta kudu ke da shi na ganin an warware matsalar palestino ƙasar afirka ta kudu dai na ci gaba da jajircewa wajen ganin ta ci gaba da ƙarfafa danƙon zumunci da haɗin gwiwa tsakaninta da palestino tare da yin kira ga ƙasashen duniya da su yi aiki tukuru domin samar da zaman lafiya da kuma ba da goyon bayan jin tattalin arziki da kuma siyasa dangane da yadda isra'ila ke mamaye da palestinu ba bisa ka'ida ba da kuma ta'asar da ake yi a kullum kasar afirka ta kudu ta sake jaddada kiranta na tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a palestinu da lebanon tare da kaddamar da tsarin siyasa don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa dole ne kasashen duniya su yi aiki tukuru don taimakawa al'ummar palestinu su cimma su na samun 'yanci adalci da kuma ƙasar su palestinu isra'ila ta kashe karin falastinawa akalla goma sha ɗaya tare da rikata wasu gwammai a hari da ta kai da makaman atilari a yankin gaza wakilin kamfanin lantarki labarai na wafa ya rawaito cewa isra'ila ta kashe mutum shida ciki har da mata da ƙananan yara tare da rikata gwammai a hari ta samar ta kai a gidan wato wani gida da ke jabda a kusa da masallacin al-rahma da ke yankin zarka a al-tufa a arewa maso gabashin birnin gaza dama tun da farko sojin isra'ila sun kashe falastinawa biyu tare da jikata wasu a harin makaman atilari da suka kai a layin kashku da ke yankin abrar na gabashin alzaitun da ke kudu maso gabashin birnin gaza bugu da ƙari dakarun isra'ila sun kashe falastinawa uku tare da jikata wasu a hari ta sama da suka kai kan wasu mutane a sansanin 'yan hijira na alshati da ke yammacin birnin gaza To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumarila masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da sharhin bayan labarai bayan shi kuma akwai shirin na kogon sanda da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana akwai ma ɗauke da shirin na duniyar mu a yau da hakan ne zan cewa da ku a yi sauraro lafiya. thank you To a sharhin namu na yau za mu ji abin da ake cewa a Falastinu kan sammacin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da ICC ta fitar na kame Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan yakinsa Yev Gallant. Tun dai bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta fitar da sammacin kame Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan yakinsa Yev Gallant ake ci gaba da mayar da martani kan matakin. kamar yadda matakin ya fuskanci martani a sassa daban-daban na duniya a palestine ma jama'a sun bayyana rasu ra'ayoyin jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan halin da ake ciki a batun kare hakkin bil'adam a yankunan palestinawa da aka mamaye ta faɗa a ranar juma'a cewa muna ganin bambancin ra'ayi tsakanin ƙasashen yammacin duniya game da hukuncin kotun ta icc ko kuma cpe sammacin kama jami'an isra'ila amsa ce ga bukatar mu ta yin adalci da kuma hukunta waɗanda suka aikata kisan gilla kuma falastinawa ya kamata a kare su daga hare-hare kashe-kashe da kuma yunwa in ta jaridar al'arabi al-jadid ta rubuta game da haka cewa mazauna gaza na kallon sammacin kame jami'an gwamnatin sahayoniya biyu da kotun icc da shakku kuma ba su ganin cewa sammacin kama Netanyahu da galan zai iya kawo ƙarshen yakin gaza jaridar ta ci gaba da cewa falastinawa na kallon hukuncin kotun ta icc a matsayin amincewa da radadi da baƙin ciki da mazauna gaza suke ciki sabir abu gali mazaunin han yunis ya bayyana dangane da hakan cewa ba za a taɓa aiwatar da wannan hukunci ba domin gwamnatin sahayoniya tana samun goyon bayan amurka ta hanyar hakki na hawa kujerar naƙi kuma ba za a taɓa gurfanar da ita a gaban kotu ba shi ma sa'id abu yosef wani ba bafalastini cewa yake kotun icc ta tsaya tsayin daka a wannan yanki shekaru 76 kenan muna ganin wannan lamari kuma duk da abin da aka zartar ba a aiwatar da shi kuma babu wani sauyi na musamman da ke faruwa a wannan fanni har ila yau hassan hanizade masani na iran kan yammacin asiya ya sanar da cewa kasashen yammaci da kuma amurka a tunaninsu baya ga samar da makamai ga gwamnatin sahayuniya suna goyon bayanta a kungiyoyin ƙasa da kasa kamar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kuma bayar da goyon bayansu sun ƙi amincewa da ƙudurin tsagaita wuta a gaza a lokuta da dama kotun hukunta mai laifuka ta duniya dai icc da ke hague ta ba da umarnin kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa yov galan kotun ta ba da umarnin kame mutanen biyu ne netanyahu da kuma galan akan aikata munanan laifuka da laifukan yaƙi akan bil'adama akalla tun daga ranar 8 ga watan oktoban shekarar 2023 har zuwa akalla 20 ga watan mayun shekarar 2024 wato ranar da mai shigar da ƙara ya shigar da ƙara da korafin nema a kama su in ji sanarwar icc ta ce ba a buƙatar amincewar isra'ila akan hurumin kotun a ranar 20 ga watan mayu mai shigar da kara na kotun ta icc karim khan ya ce ya fitar da takardar sammaci ta kama netanyahu da galan saboda laifukan zaluntar bil'adama da aikata laifukan yaƙi a gaza Netanyahu da sauran shugabannin Isra'ila sun yi taro da bukatar babban mai shigar da karar ta ICC ta kama su suna mai cewa abin kunya ne kuma nuna wariya. shugaban amurka joe biden shi ma ya cacaki mai shigar da karar tare da bayyana goyon bayansa ga damar da isra'ila take da ita ta kare kanta daga kungiyar hamas sannan icc ta bukaci a kama shugaban hamas muhammad da ibrahim almasri bisa ga marunin kotun ta icc ana gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a ƙasashe mambobin kotun su ashirin waɗanda kuma tilas su kama firaministan na isra'ila da tsohon ministan yaƙin sa a lokacin da suka isa ƙasashen su batun dai ya fuskanci martani da kasashen duniya da dama tun da farko dai amurka ta ki amincewa da daftarin tsakaita wuta da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda kasashe sha hudu daga cikin goma sha biyar na majalisar ɗinkin duniya suka bukaci a tsakaita buɗe wuta a gaza domin dakatar da kisan kiyashin da isra'ila ke yi wa al'ummar palestino shugaban ƙungiyar tarayyar turai eu joseph borrell ya kira sammacin da kotun ta icc ta yi kan netanyahu da kuma galan da cewa duk kasashen turai za su cika shi har ila yau kakakin gwamnatin birtaniya ya ce muna mutunta 'yancin kai na kotun hukunta mai laifuka ta duniya wadda ita ce cibiyar farko ta kasa da kasa don bincike da kuma gurfanar da manyan laifuffuka da ke damun kasashen duniya a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 ne dai gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yaƙi na bai ɗaya a zirin gaza ya zuwa yanzu ta kashe mutane sama da 44 da shikata wasu sama da da ɗari biyu tare da raba dubban mutane da gidajensu baya ga lalata gidajensu da dukiyoyinsu da kuma haifar da yunwa ga al'ummar ƙasar. Benjamin Netanyahu ya zama shugaban ƙasa na hudu wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kamawa bisa zargin su da laifukan take hakkin bil'adama. Wannan ya sa ya shiga jerin shugabanni kamar su Vladimir Putin na Rasha da Umar Hassan al na Sudan da kuma marigayi Muammar Gaddafi na kasar Libya. sammacin kama shi na da alaka ne da yakin da isra'ila ta kaddamar a yankin palestinawa bayan harin da kungiyar hamas ta kai cikin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 zarge-zargen da ake yi wa netanyahu sun hada da amfani da yunwa a matsayin makami kan fararen hula da kisan gilla da kuma kokarin kawo karshen wata al'umma tsohon ministan tsaron netanyahu da kuma wasu jagorori uku na hamas duk suna fuskantar waɗannan zarge-zargen kotun hukunta mai laifuka ta duniya da ake kira da icc ko kuma cpe a takaice kotun duniya ce wadda ke da ikon gabatar da kara dangane da kisan kiyashi da laifukan yaƙi da na take hakkin bil'adama ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na wancan lokaci wato Roosevelt na kasar Amurka da kuma Churchill na birtaniya da kuma stalin na tarayyar soviet sa gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran wanda sojojinsu suka mamaye kasar ta iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen guda uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet a fafatawa da take yi da sojoji na nazi na kasar jamus a wancan lokaci a cikin kasar sannan kuma sun tsaye da shawarar cewa za su kwace wasu yankuna daga cikin yankunan da nazi ɗin suka mamaye sannan kuma za su taimaka wa sojoji waɗanda suke tare da su manyan ƙasashen na duniya guda uku waɗanda suka hada da amurka birtaniya da kuma tarayyar soviet sun shiga kafar wando ɗaya da sarkin iran na wannan lokaci wato reza khan sakamakon yadda a wancan lokaci yake mara baya ga shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler wanda kuma da ƙarshe dai sun tumbike shi daga kan sarautar ƙasar iran kuma sun mai gurbinsa da ɗansa Muhammad Reza Sha wanda yake yi musu biyayya sau da kafa. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1855, Adam Misak Beach, babban mayaƙi kuma mawaƙi kuma marubuci ɗan ƙasar Poland ya a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya wanda a lokacin take matsayin daular Usmaniya. An haife shi a shekara ta 1798, sannan kuma shi ma mahaifinsa ya kasance ɗan gwagwarmaya na neman 'yanci. Miskavich ya rasu a lokacin da aka raba Poland tsakanin Rasha da Austria da kuma Prussia, kuma ya yi aiki domin sake haɗewar ƙasarsa, sannan kuma saboda wannan dalili ne aka kai shi gudun hijira zuwa ƙasar Rasha a shekara ta 1823. Amma bayan shekaru shida ya gudu daga ƙasar ya koma faransa inda ya rika koyar da adabi a kasar ta faransa daga wannan lokaci ne sai miskabic ya tafi birnin istanbul inda ya kafa rundunar soji ta poland domin yakar rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 ayyukansa dai sun hada da pantedris da kuma wani littafi wanda ya rubuta mai suna kankanin kankani sannan kuma akwai wani littafi mai sunan alhazan poland masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamba na shekara ta 2012 joseph edward mary wanda ya kirkiro da shan koda ya rasu an haifi mary a ranar ɗaya ga watan afrilun shekara ta 1919 a ƙasar amurka har zuwa a farkon shekarun hamsin babu wani dashen gaɓoɓi wanda aka taɓa yi a duniya har sai da dr murray da abokan aikinsa a asibitin peterson na birnin boston na kasar amurka suka yi nasara na yin aiki a jikin karnuka kuma ta hanyar yin amfani da sabbin hanyoyi a cikin watan disamban shekara ta 1954 sun yi dashen farko a kan wasu tagwaye guda biyu masu shekaru 23 wato richard da ronald herrick a cikin wannan shekara ne ronald lee herrick ya bayar da gudunmuwa ta kodarsa guda ɗaya ga ɗan uwansa wanda yake a cikin mawuyacin hali na rashin lafiya inda zama mutum na farko a duniya wanda ya bada ɗaya daga cikin sassan jikinsa ga wani mary ya yi wa wasu tagwayen da she a cikin shekarun da suka biyo bayan hakan sannan kuma ya karbi lambar yabo ta nobel ta physiology da kuma medicine a shekara ta 1990 tare da dr donald thomas wanda ya aiki tare da wasu daga cikin kwarar likitoci wajen dashen ƙasusuwa joseph murray ya mutu sakamakon bugun zuciya a ranar 26 ga watan Nuwamba na shekara ta 2012 a wani asibiti wanda yake birnin Boston na kasar Amurka. Da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 18 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 24 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1428 bayan hijira. Allah yi wa babban malamin addinin Musulunci a ƙasar Iran, Aga Hassan Kume, fitaccen malami rasuwa. an haifi Aitullah Tabatabai Gumi a ranar 3 ga watan safar na shekara ta 1329 a birnin Mashhad na kasar Iran. Ya yi karatun share fage a gaban manyan malamai na birnin Mashhad, Aga Hussein Tabatabai Gumi. Ya rubuta littattafai masu tarin yawa kamar kuma da ya taka muhimmin rawa wajen kare alfarma ta addini tare da mahaifinsa, wanda da ƙarshe dai sarkin Iran na wancan lokaci Reza Khan ya kori mahaifin nasa daga kasar iran inda ya gudun hijira zuwa wato inda ya gudun hijira zuwa kasar iraki sannan kuma ɗansa ga hussein tabatabai ya kasance tare da shi a lokacin ba rasuwar mahaifinsa wannan babban malami mai gwagwarmaya da kuma yin tsayin daka wajen kare martabar addini ya koma garinsu domin kafa makarantar hausa a birnin mashhad haji aga hussein alkumi ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci a rayuwarsa daga cikin muhimman rubuce-rubucensa dai akwai littafin hajj sai kuma littafin tafsirin qur'ani mai tsarki kamar da kuma ya rubuta wasu littafan masu tarin yawa a ɓangaren adabi da akhlaq a shekara ta uku ya shilanta bore ga hukumomi saboda wasu matakai da suke ɗauka wanda sun saba wa koyarwa ta addinin musulunci saboda haka ne gwamnatin sarki sha ta kama shi ya kuma gudun hijira a lokacin bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran ya dawo gida kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka kafa manufofi na juyin juhali da kuma sadaukarwa domin kare al'ummar ƙasar iran mu a yau. Masu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 ƙauyen na Aiterun da ke kudancin ƙasar Labanan da ni Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar Yada'ut Aharonot ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana yanayin yaƙi da ake yi tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da 'yan gwagwarmayar ƙungiyar Hezbollah a ƙauye na Aitarun da ke kudancin ƙasar Labanan wanda aka kwashe tsawon makonni uku ana gwabzawa yayin da mayakan ƙungiyar Hezbollah suka yi arangama da neman kutsan sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila cikin kan iyakan Labanan tare da ƙoƙarin mai wani yanki na ƙauyen inda suka ga wani gungun sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun tsallaka kan iyakar ƙasar ta labanan tare da fakewa a cikin wani gini da aka lalata don haka suka killace ginin tare da musayar wuta a tsakani har na tsawon awanni goma sha hudu ana gwabza faɗa a cewar wakilin soji na jaridar yaob zaitun wanda ya gana da ɗaya daga cikin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka halarci gumurzun wanda kuma ya samu raunuka a arangamar ya ce yaƙi da hezbollah magana ce ta yaƙi mafi tsawo da zubar da jini wanda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi a kudancin labanan inda yaƙin ya yi sanadiyar kashe sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila shida tare da raunata wasu goma sha hudu ta hanyar samun jikata mabambanta lokaci mai ban mamaki da ke cike da abubuwan tunawa a sakamakon gabzawa mai tsananin wahala yana tattare da bayanan ƙoƙarin ceto ɗaya daga cikin sojojin isra'ila goma sha hudu da suka samu raunuka a musayar wuta da mayakan hezbollah ƙoƙarin da suka yi na janyewa daga cikin ƙasar labanan domin rage yawan fuskantar hare-hare da kuma baya shankashi da hasara da sojojin isra'ila suka yi a yakin aitarun yayin da sojan da ya raunata mai suna itai fox ɗan shekaru 24 a duniya ya daga hannunsa sama yayin da ake fitar da shi daga fagen daga a wannan gumurzu an kashe sojojin isra'ila guda shida na rundunar nahel elon bangaren sojojin bataliya ta 228 kuma yakin ya shafe akalla awoyi goma sha hudu ana artabu da musayar wuta da jefa bama-baman hannu da kuma gudanar da ayyukan bincike gami da ayyukan ceton gawakin sojoji da suka mutu da waɗanda suka jikkata da suke cikin duhun gidan da aka lalata da kuma tashin wuta a cikinsa. hakanan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma shiga wani gini da ya ruguje a wani samame da mayakan hezbollah suka kai ta sama a ƙauyen aitirun sannan akwai wasu 'yan gwagwarmayar ƙungiyar hezbollah guda biyu ta ƙasa da suka yi wa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila kwantan bauna inda dukkanin sojojin isra'ila suka fuskanci barin wuta lamarin da ya janyo mutuwa da jikata a tsakaninsu bayan haka 'yan gwagwarmayar kungiyar hezbollah sun yi ta jefa bama yi kan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da suka fake a gine-ginen da suka lalace lamarin da ya kai ga tashin wata babbar gobara a cikin gine-ginen sannan sojojin isra'ila da suka fito domin gudu suka fuskanci lugudan wuta lamarin da ya janyo samun waɗanda suka mutu da waɗanda suka raunata a lokacin da ake gwabzawa ta hanyar musayar wuta sojojin isra'ila da manyan jami'ai da ƙananan sojoji sun yi watsi da batun neman kutsawa cikin labanan burinsu su samu damar tsira da rayukansu yayin da runduna ta 91 ta sanar da cewa an yi garkuwa da wasu sojojinta inda wani daga cikin sojojin da aka yi gumurzu a yakin ya ce filin yaƙi ya cika da yawan hargitsi kururuwa da harbe-harben bindiga bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka shiga cikin halin wahala da sarƙaƙiya inda jagoran sojojin kota kwana na haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin shugabancin kanal yanif milka ya samu mummunan raunuka sannan aka kashe sojoji da dama sauran sojojin na isra'ila suka ci gaba da zama a cikin ginin da aka lalata har sai da aka tantance inda suke da sojojin da suka ɓace da mayakan sa kai da kuma sojoji ashirin abin da aka tseratar da su tsakanin matattu da waɗanda suka jikkata yayin da runduna ta 91 ta yanke hukuncin cewa babu wani soja da aka yi garkuwa da shi ko gawar soja da aka bari a wurin yaƙi mai tsanani da wahala bisa ga jerin abubuwan da jaridar ta ambata an samu barkewan yaƙi musamman a lokacin aikin ƙarshe na bataliyar sojojin kota kwana a ƙauyen atarum da ke cikin tsakiyar sassa a kudancin labanan bayan kawo ƙarshen farmakin soja a ƙauyen bilida da ke kan iyaka kwamandojin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun dage kan gutsawa cikin ƙauyen aitarun da nufin kai farmaki da rusa rumbun makamai na rundunar ridwan ta ƙungiyar hezbollah ta sukariya manjo general yubel dagan ya bayyana a cikin hirarsa da jaridar cewa sun san cewa an samu ƙarin 'yan bindiga a ƙauyen bayan sun gano tare da lalata dubban makamai a hedikwatar ƙungiyar hezbollah ta ƙarƙashin ƙasa da motocin ɗaukar kaya ɗauke da rokoki masu yawan gaske a cewarsa sun gudanar da aikin ne ta hanyar yaudara don isa ga ginin karamar hukumar da suke zargin ita ce hedkwatar kungiyar hezbollah gani ya kara da cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da hare-hare gami da kai wani hari na kwana daya bayan da sojojin saman haramtacciyar kasar isra'ila suka kai hari kan wasu gine-gine tare da lalata wasu gidaje suke zargin maboya ne ga gwagwarmaya don sauƙaƙa sojojin da suke kai hari ta ta ƙasa amma akwai sarƙaƙiya mai tsanani kamar yadda lamarin yake a gaza haka yake a kudancin labanan yan gwagwarmaya sun kai farmaki kan musamman waɗannan gine-gine don su ɓuya a cikin tarkacen gine-ginen manjo general dagan ya ce ya samu kira game da barkewar wani lamari mai wuyar gaske saboda yana da wuya a samu sahihin bayanai da kuma hakikanin abin da ke faruwa a filin daga domin jami'an da suke wurin da suka kasance a filin daga ko dai an kashe su ko kuma sun jikkata rai kwaikwai mutu kwaikwai binciken farko da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka gudanar akan yakin ya yi nuni da cewa runduna ta farko da ta shiga cikin ginin domin sharan fagen tunkarar 'yan gwagwarmayar hezbollah sun kunshi sojojin haramtacciyar kasar isra'ila guda shida kuma sun yi musayar harbe-harbe mai tsanani daga nesa da wasu 'yan gwagwarmayar hezbollah guda biyu da ke ɓoye a cikin baraguzan gini 'yan gwagwarmayan sun kuma jefa bom ɗin hannu lamarin da ya kai ga tashin wuta mai tsanani a cikin ginin sakamakon haka sauran sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai ɗauki zuwa filin daga suka yi ƙoƙarin kwashe 'yan uwansu da suka samu raunuka tare da kawar da waɗanda 'yan gwagwarmaya suka kashe suna tunanin tsira da su saboda tashin wuta da hayaƙin da ya tumnuke wajen saboda a zahiri ɗan gwagwarmaya guda ɗaya yake musayar wuta da ayirin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila a halin ɗaya ɗan gwagwarmayan kuma yana ɓoye a cikin ƙarƙashin baraguzan gini yana jiran damar da ta dace ya harbe sojojin isra'ila sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila ita fox ya faɗa a cikin jawabinsa ga jaridar cewa sun zo ne a matsayin wani ɓangare na rundunar kai tallafi yana cewa kuma ya ga sojoji hudu ko biyar da suka ji rauni a harabar ginin wasu daga cikinsu ba sa ko motsi ko amsa wata magana don haka da farko dole ne a kawar da barazana a tunkari mayakan gwagwarmaya sannan a ceto waɗanda suka jikkata da waɗanda suka mutu ya ƙara da cewa ya yi harbe-harbe a wuraren da ake zargin akwai 'yan gwagwarmaya sannan ya ajiye bindigansa domin fitar da wani soja da ya samu rauni a cikin ginin ta hanyar jansa daga nan ne harsashi ya same shi a saman cinyarsa ta baya ya kuma fita ta gaban cinyar amma ko bayan an janye soja fox yakin bai kare ba tukuna rundunar sojan haramtaccen kasar isra'ila ta kawo ɗauki da wani karamin jirgi maras matuki ciki inda jirgin ya hango ɗan gwagwarmaya na farko a ɗaya daga cikin ɗakuna a cikin baraguzan ginin inda sojoji suka harba masa makamai masu linzami yayin da ɗan gwagwarmaya na biyu da ke boye a cikin baraguzan ginin ya samu samu damar kashe wani jami'in soja guda inda ya zama soja na ƙarshe da aka kashe bayan wani artabu na sa'o'i biyu tun a ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne ƙungiyar hezbollah ta fara harba makamai masu linzami na farko akan haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani bangare na abin da ƙungiyar ta kira yakin goyon baya ga yankin gaza bayan barkewan yaƙi a gaza a safiyar ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 uku to sai dai kuma bangaren goyon bayan da ya shiga yakin ya shiga ne cikin taka tsantsan kuma bisa ka'idojin da bangarorin biyu suka ɗauka amma bayan cikar shekara guda yakin ya rikide zuwa wani artabu na fili gadan-gadan ta sama da ƙasa kuma yakin ya ci gaba da tsanani inda ake neman dakatar da shi domin warware rikicin ta hanyar siyasa wanda har yanzu babu abin da ke nuni da cewa an kama hanyar warware takaddamar tsakanin bangarorin biyu nan kusa kaɗan. har yanzu mazauna arewacin haramtacciyar kasar isra'ila ba su da tabbaci ko kwarin gwiwa kan yadda sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila za su iya ba su tsaro don haka ba su samu damar komawa matsugunansu ba a wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar magar mohot ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar a baya-bayan nan ta bayyana cewa kashi saba'in cikin ɗari na waɗanda aka kwashe daga matsugunan arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana rashin son komawa gidajensu ko da kuwa yakin ya tsaya cak a halin yanzu gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiga yaƙi da ƙungiyar hezbollah inda ta kai ga tilastawa mazauna kan iyaka da ke ciki. cikin ƙasar labanan kauracewa muhallinsu tare da mayar da yankin kufai lamarin da ya sanya babban hafsan hafsoshin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila hazi aleba ya bayyana a makon da ya gabata cewa kashe manyan jagororin ƙungiyar hezbollah da suka yi ya isa ya dakatar da yakin cikin shekara guda na yakin yankin Dalile da ke arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai ɗauke da muhimman dabaru da tsaro ya rikice zuwa yankin mai cike da barazana da rauni yayin da ya shafe kusan shekara ashirin yana cikin kwanciyar hankali idan aka kwatanta da yankin matsugunan yahudawan sahiyoniya da ke kudancin gaza a halin yanzu yankin galile na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama wani yanki na tsaro wanda 'yan gwagwarmaya suka kori yahudawan sahioniya daga cikinsa da hakan ya tilasta wa gwamnatin mamaya kwashe kusan mazauna matsugunai 28 sannan duk wasu cibiyoyin soji da na leƙen asiri da ke wurin ƙungiyar hezbollah ta tarwatsa su kamar yadda ta yi ta kai hare-hare kan babban herkwatar hukumar leƙen asirin isra'ila na yankin arewacin ƙasar da ke safat da kuma kai ƙari kan hedikwatar rundunar golani bangaren soji mafi mahimmanci a haramtacciyar kasar isra'ila da ke aiki a arewacin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci. Kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari tambayoyin da kuke turo mana mu yi bincike mu ba ku amsa daidai gwargwado. To yau ma kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa akwai wani wanda ya mana tambaya akan wilaya. Cewa wannan me ake nufi da wilaya kuma me isa sai 'yan shi'a ne suka yi imani da wilaya a bangare na al'amuran aƙida amma ahal sunna ba su yi ba to mun fara fashi amsa muka nuna masa ma me ake nufi da wilaya din sannan me mabaga wilaya din har wani hadisi da muka bujiro da shi wanda muka yi nuni akan al'amura na wilaya din nan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara kuma aya ta sauko daga ainihin ayoyin alkur'ani har manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi ishara akan wanda aka je aka tarar cewa yana sallah a cikin masallaci na miƙa a ainihin wani abu na sadaka inda Allah ta'ala yake cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un to wannan duk mun yi bayani akan to waliyukumullah din nan wanda za ku jibunta al'amuran ku zuwa gare shi Allah da manzansa da ainihin wanda wanda Allah subhanahu wataala ya mana bayaninsa ga siffofinsa kuma manzo ya tura aka je masallaci aga waye yanzu gashi yana sallah kuma ya mika wani abu na sadaka wani bawan Allah ya bayani ce a ai Aliyu bin Abi Talib ne to Rasulullah ya ce to lallai ga aya ta sauko mana cewa a mika al'amura a jibinta al'amura zuwa gare shi shine wilaya din sauran kuma waɗanda suka biyo bayansa muna da hadisi wanda za ka tabbatar cewa ya zo daga fariƙai ne ta ko 'yan shi'a malaman shi'a sun zo da wannan hadisan haka ma daga ɓangaren ahal sunna wanda yake nuna mana manzo sallallahu alaihi ya tabbatar cewa akwai halifofi bayansa su goma sha biyu wa kullum min ƙureshin kuma gaba ɗayan su daga ƙureshawa ne waɗannan halifofi guda goma sha biyu to wannan ikhtilafin da ake a kai su ne ahalar sunna a lokacin da suke so su bi wannan ainihin hadisi su ɗabbaka shi suna kirga halifofin nan tunda matsala kamar yadda muka sani ne bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam al'umman ta zama ta rabu biyu nan wanda suka bi ali bin abi talibin da waɗanda suka bi bangaren da ba na ali bin abi talibin ba to waɗanda suka bi ɗaya ɓangaren na hulafa suka ɗora abubakar a matsayin shine halifa na farko umar shine na biyu usman shine na uku ali bin abi talibin shine na hudu to sai suka kuma ci gaba da nemo sauran har su yi kokarin su ga sun samar wa kawukansu halififi goma sha biyu na tunda wannan hadisin na rasulullah hadisi ne tabbatacce ai babu wanda yake da shakku akan hadisi ɗin to amma ta ɓangaren mabiya ahal baiti kamar yadda suka miƙa wilaya ga Ali bin Abi Talibin din bisa wancan bayanin da muke da wani hadisin nan da kuma ayan alkur'anin da ta zo muke bayaninta to a daidai lokacin kuma sai ga shi ma nassin bayan manzo ya yi wannan maganan hulafa din nan guda goma sha biyu bayansa gaba ɗayansu da ƙureshi ne to sai kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallama domin ya fito mana ma da su waɗannan da za su zama halififi goma sha biyun a fili aka ce wata rana yana tare da sabansa sai ga hussein bin ali alaihi salam ya shigo wajen manzo a gaban manzo a gaban kuma sahaban manzo rasulullah ya kalli imam hussein wannan imam hussein din wanda yake ɗa ne ga fatimatu zahara yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ɗa ne ga ali bin abi talibin ɗan uwa ne ga hassan bin ali manzo ya kalle shi sai yake cewa da sahabbansa haza imamun wannan da kuke gani hussein dinnan imami ne ibnu imamin kuma ɗa ne na wani imami wato imami ne shi kansa hussein kuma ɗa ne ga imami wanda shine ali bin abi talib babansa sannan ahu imamin kuma ɗan uwa ne ga wani imami wato shine hassan bin ali alaihi salam kaga wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana da imamai guda uku kenan ga hussein ga babansa ga ɗan uwansa sannan sai yake cewa wa abu a immatin tisa sannan baba ne shi ga imamai guda tara to kaga in ka ɗauki imamai guda tara nan da rasulullah yake cewa 'ya'yan hussein ne za su fito daga tsatson hussein ne to kaga tara ga uku kaga sun tabbatar mana da imamai goma sha biyu wanda rasulullah dama ya ce da mu khulafa min ba'adihi khalifofi za su bayyana bayansa guda goma sha biyu ne isna ashar khalifa to kaga mu a cikin tsari da nassi da irin yadda rasulullah ya gabatar da abun babu wani abu wanda zai zama na shaku a cikin wannan bangare ba sai an ana ta tantancewa a ce a'a to ai wane ne a'a ba shi bane a'a wane shi wa har a zama ana cikin fagamniya a kasa tantancewa a kasa fito da waɗanda za su zama khalifofi guda goma sha biyun ba shi yasa tsari na bin tafarkin ahlul baiti alaihi salam komai musamman al'amura irin wannan ya zama a bisa nassi ne ba abu ne na zabe ba ba na election bane a ɗauko ƙuri'a a ce ba demokuraɗiyya irin tamu ta duniyan mu ba tunda wannan amrun lahi ne ba amrun nasi ba ne saboda waɗansu za ga cewa irin wani al'amuran sai su dinga cewa ai Allah ya ce wa amruhum shura bai nahum al'amuran su za su yi shawara ne in wannan ya rasu sai a zo a taru a yi shawara a kaɗa ƙuri'a a yi zaɓe to wannan amrun nasi daban amrun lahi daban al'amari na shugabancin addini allah subhanahu ta'ala ne yake zaɓen mutum kuma wani lokacin ko shi ubangiji wa ta'ala hatta annabawansa shi yake zaben su ai in kuma wani ne zai zo ma ba annabi bane shi ausiya'u ne to annabin da Allah ya zaba zai iya zama daga cikin maganganu wanda annabin zai faɗa zai bayyana wanda duk wani annabi in ya bar wasiya ya bar bayani ya kuma fito da wannan bayanin aka ji wajibi ne a aiki da wannan bayanin na wannan annabi. kuma wannan bayanin da ya yi ya zama hujja akan mutane su aiki da shi to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai ban mana halifofi guda goma sha biyu to waɗannan halifofi guda goma sha biyun da zai bar mana mu yi riko da su su zame mana jagorori to sai kuma a wannan hadisin shi ya mana bayanin su wane ne a fili gashi inda yake wa imam Hussein nan magana shi imami ne babansa imami ne dan uwansa imami ne sannan shi baba ne ga imamai guda tara wanda kaga sha biyu ta haɗu kenan kuma in ka bi silsilan imamai na ithna ashar ɗin nan wanda yau shi'a ko 'yan shi'a ithna ashariya sun ginu ne akan wannan silsila din akan wannan hadisi din akan waɗannan imaman da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara zuwa gare su to ashe babu wani abu wanda mutum yake nema illa zancen cewa wilaya za ka miƙa jibinta al'amuranka za ka yi to ga jibinta al'amuranka ga waɗannan waɗanda su ne shugabanni ɗin da za su jagorancin al'umma bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ba ba wai jagorori ne kurin na 'yan shi'a ba saboda waɗansu duk abin da aka ɗora su a kai kenan a ai jagorori ne na 'yan shi'a jagorori na musulunci annabin nan ai na kowa da kowa ne sallallahu alaihi wa sallam saboda kurin waɗansu sun bijirewa 'yan nan eh, shugabannin musamman lokacin bani umayya suka bijire musu kuma suka ɗora sauran musulmai akan cewa a bijire waɗannan ɗin a zo a bi wani tabarki daban to shine yau aka waye gari musulmai da yawa saboda rashin bincike da rashin ƙoƙarin gano gaskiya sai suka kasance sun takura kansu sun zama sun samu jumudi a guri guda to wannan kuma ba wani abu ne zai taimaka mutum ba tunda kaga wilayan nan allah ta'ala ne ya bada umarninta innama waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu kuma wallazina amanu din nan mun fara Allah ta'ala da kansa ya faɗi siffofin in ka ce da mu a'a ay allazina amanu allazina amanu su allazina kamar yadda Allah ya faɗa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un din nan to kaga wannan kanka ai ba kowane musulmi ne yake yin wannan ba ba kowane mumini ne wannan wani abu ne wanda ya faru a wani lokaci a wani guri wanda kuma allah ta'ala ya ishara kuma manzo ya bincika aka gano masa ga wanda yake cikin wannan siffofin a wannan lokacin da ayan ta sauko ya tabbatar mana da cewa wani mutum ne shi kadai ali bin abi talibin to kaga waɗanda suke cewa a'a ai wilaya ɗinka za ka miƙa ta ne ga duk gaba ɗaya mominai eh akwai wilaya da ma'ana na abota da soyayya da ƙauna lallai ya kamata ka mika wannan kam ga kowane mumini da dan uwa al-mu'minu akhul mu'min zama shi mumini dan uwan mumini ne amma wannan wilayan da ake magana ta jijim da al'amura wadda Allah ta'ala yake cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu da sauransu lalle wilaya ce khassa wacce take banta ga wani wanda kamar yadda zaka jibinta ka ga Allah ta'ala da manzonsa to wannan shi ma ka jibinta ka zuwa gare shi kamar haka domin a matsayinsa na mai shiryar da kai shirya ta addini bayan wafatun manzo sallallahu alaihi wasallam kuduwa ne abun koyi ne bayan wafatin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba kowane ma mumini ne zai zama maka kuduwa ba a cikin wannan rayuwa din amma wannan guri da aka ishara wa'annan halifofi goma sha biyu lallai halifofi ne waɗanda tabbas Allah subhanahu ta'ala abin da yake nema daga gare mu bisa harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine yin koyi da su bin su riko da hanyar su, riko da tafarkin su, fahimtar su, sanin su, da kuma tabbatuwa akan dukkan wata shari'a da suka zo mana da ita domin shari'ar da za su zo da ita ba shari'a ce wacce take ta sabawa da shari'ar manzo ba domin su kansu ci gaba suke yi da yada koyarwan annabin sallallahu alaihi wasallam waɗannan halifofi goma sha biyu imamai ɗinnan guda goma sha biyu wanda yau aka waye gari masu bin tafarki na ahalbeti sun yi riko da su gamgam duk abin da suka zo da shi ba wani abu da ya sabawa abin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hasali su ne masu ci gaba da wayannan ainihin shiryoyin da kuma tafarkai din ko kuma za a iya cewa tafarki wanda yake managarci wanda annabin rahama sallallahu alaihi wa wasallama ya zo da wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala to ina fata na amsa maka wannan tambaya din in kai zancen wilaya to ga ma'anar wilaya din ga kuma waye waliyin da zaka bashi wannan wilaya din ga kuma sauran waliyan da zaka mika musu wannan a wilaya din insha Allah da fatan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu ya kuma shirya da mu bisa tafarkin sama da saboda lokaci za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin